الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو قوة ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan alkur'ani a yau za mu tashi a cikin babun man hafara bi'iran fi mulkihi lam yadman بسم الله الرحمن الرحيم باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن باب duk mutumin da ya hada rijiya a cikin mulkinsa ba zai biya hasara ba kullura idan mutum ya hada rijiya a cikin mulkinsa to sai wani abu ya zo ya fada a cikin rijiyan ba tare da sakacinsa ba to ba zai biya wannan abin da ya fada ba misalin ka haɗa rijiya sai wani jariri ya zo ya fada cikin rijiyan ko wani karamin yaro ya zo ya fada rijiyan ba kai kai wato ba kai kai sanadiyan fadawansa ba ba wai kayi sakaci bane ya fada to ba za ka biya ba haka nan dabbobi na mutane in suka fada cikin rijiyanka ba tare da kayi sakaci ba kuma ba tare da yinka ba to ba za ka biya wannan dabbobi da suka fada a cikinsa ba kun gane wannan shine abin da bukhari ke nufi man hafara bi'iran fi mulkihi lam yazman duk wanda ya haɗa rijiya a cikin mallakansa to ba zai biya duk wani hasaran da ya faru ba ta hanyar haɗa wannan rijiya din na'am حدثنا محمود اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كربو دغا ابي هريره الله يقرا مشي يدا يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن قيرا صلى الله عليه وسلم يا يجي المعدن جبار معدني بنزاني والبئر جبار شماريجيا بنزاني والأجماع جبار سوما دبوبي بنزاني game da rikazi za a ba da kumusi to wannan hadisin mai yake nufi magana ne na manzon tsira sallallahu alaihi wa cewa alma'adini jubaru ma'adani banza ne me yake nufi wato abin da yake nufi idan ana haka wani ma'adani ana haka gwal ne ko ana haka azurfa ne ko ana haka fetur ne ko abin da ya kama da wannan to a wajen haƙawan ramin da aka haƙa ɗin domin kwakulo fetur ɗin domin kwaso fetur ko zinari ko azurfa sai dabban ka yazo ya fada a cikin nan wajen ba za ka ce sai an biya ka ba kun gane ko kuma wani mutum na wucewa sai zai fada cikin wannan rami na ma'adanin ba za a ce sai an biya biyan shi ba an gane ko saka wannan ma'adani idan yaro ya faɗa a ciki ba tare da sakaci na mutane ba banza ne ba za a biya komai ba kun gane ai idan an haɗa ramin fetur ko wani abu sai dabbobi suka fada a ciki ko yara suna wasa ba tare da sakaci na mutane ba babu wanda ya gansu yaran ballantana ya kore su sai suka fada cikin wannan wannan wannan inda aka haka din to jubarun wato banza ne ba za a biya ba shine ma'ana sannan rijiya ma banza ne in ka haka rijiya a gidanka to baka nan sai wasu yara suka shigo cikin gidan suna ta wasa kusa da rijiyan har suka fada cikin rijiyan an gane ko to anan wajen ba za ka biya biya ba amma in ya to kana kallon yaran suna wasa kusa da rijiyan sun kusan fadawa baka hana su ba har ya to sun fada sai ka biya biya an gane wannan ko to shine aka ce wal ajma'u jubaru sannan dabbobi ma banza ne idan dabbobi suka zo suka cinye maka abinci to wannan cinyewan banza ne ba za ka ce sai an biya ba an gane wannan ko Allahumma sai dai idan ya zamanto mai dabbobin ne ya sakaci har ya zamanto yana kallo suna cinye abincin mutane bai hana su ba to sai ya biya amma idan ya zamanto dabbobin bai yi sakaci kansu ba kuma hankalin shi baya cikin wannan al'amari sai dabbobin suka yi mamaya suka je suka cinye abincin mutane ba tare da sanin mai eh, dabbobin ba shi ma jubarun banza ne misali an gane amma hadisi ya inganta cewa masu gonaki su kiyaye mai su kiyaye gonakinsu da rana masu dabbobi su kiyaye dabbobinsu da dare kun gane ai idan har wato dabbobi suka shiga gonanka ba tare da sakaci na makiyayi ba har ya zamanto sun je sun maka barna a cikin gona to a nan wajen ba za ka cewa makiyayin ya biya ba tunda ka yi sakaci baka tsaya kana kulawa da aunin gonanka ba shi gonanka da rana in ma kai ka tsaya ka kula da kayanka ko ka sanya wani wato ka wakilta shi ya tsaya ya kula ma da su kuma inda amma inda dare ne kuma ya kamata a ce mai dabbobi ya ɗaura dabbobinsa idan ya sake su da dare har ya to sun je sun yi barna an gane ku a gonan ka to lallai sai mai gonan ya biya na'am eh, sai mai dabbobin ya biya na'am wasir al alkumus game da ainihin rikazi za a ba da ɗaya cikin biyar menene rikazi shine binnewa na jahiliya shine rikazi wato mutanen jahiliya sun kasance idan mutum ya ga cewa ciwon ajali ya zo masa kuma ba shi da wani amintacce wanda zai wa dukiyar maraya to abinda suke yi su larabawa sai su haƙa rami in suka haƙa rami sai su samu tukunya sai su zuba ainihin dukiya a cikin tukunyan in ma zinari ko azurfa su zuba a cikin tukunya idan suka zuba a cikin tukunya din a sai su haƙa rami sai su rufe a cikin gidansu ko a cikin gonansu to nan gaba idan yaron yana noma ko nan gaba idan gida ya rushe yaro yana so ya gyara to ana cikin haƙa rami za a ga wani rami za a ga tukunya a cikin wannan rami din idan an ga wannan tukunya ana dubawa za a ga dukiya kun gane ko to shi yaron nan yana ganin wannan dukiya ya san dukiya ne baban shi ya ɓoye masa sai yaron nan ya kwashi wannan dukiya ya ci gaba da harkansa wannan shine rikazi to ana cikin haka wato larabawa suna yin haka a jahiliya to sai ya zamanto wato an samu daula ta musulunci an gane ko an yi jihadi an mallaki ainihin gonakinsu an mallaki gidajensu an mallaki garuruwansu to za a ga cewa idan an yi jihadi to za a ga an yanka filaye idan an yanka wa'annan filaye sai a ba wani daga cikin musulmi kaga wannan fili ya zama mallakan shi to shi wannan musulmin idan ya zo yana noma ko ya zo zai gini ana cikin haƙa rami sai a ga tukunya a cikin rami to in an ga wannan tukunya tukunyan nan nawaye tukunya ne cike da zinari ko tukunya cike da azurfa to nawaye Hmm? to shi ne su sahabbai suke tambaya to wannan rikazi din menene haƙƙin mu a kansa shin namu ne ko na gwamnatin musulunci Shi ne annabi yake bada amsa sallallahu alaihi wa sallam wa fi rikaz alkumus a cikin rikazi akwai ɗaya cikin biyar wato za ka ba gwamnatin musulunci ɗaya cikin biyar kashi hudu kuma naka ne an gane idan tukunyan zinarin ya kai miliyan goma ko kuma miliyan goma sha biyu yana za mu iya rabawa cikin sauki in ya kai miliyan goma sha biyu nawa ne naka nawa ne na gwamnati eh humus ko kuma mu ce miliyan goma ɗin miliyan goma nawa ne nawa ne naka nawa ne na gwamnati kaga takwas shine nashi biyu kuma na gwamnati kaga wannan yana daga cikin hanyar shiga na gwamnati gwamnatin musulunci ba ta karban haraji a hannun musulmi sai ta karba haraji a wajen kafirai ina fatan gane wannan tana karban haraji ne wajen kafirai kisa in kaje saudiya shaguna wato za ga ba a karban haraji a su ita ita gwamnati sai dai ma ta taimaka kaya su ƙara yin ƙasa domin shi wannan haraji ga ɗan kasuwa yana sanyawa kaya ƙara tsada kuma tsadan kayan bala'in tsadan yana kuma wajen talakawa ne shi ɗan kasuwan da wuya ya hasara idan an sa haraji zai yi ƙoƙari ya lissafa har da harajin an gane ko ta hanyar da riban shi zai fito a takaice mai shan wahala dai shine talakan dai da zai sai kayan kuma yana ko amma a garuruwan musulunci irin saudiya suna ma dafa ma 'yan kasuwa ne don a samu sauƙin kaya an gane amma ana karɓan haraji ne asali ga kafirai in sun shigo garuruwan musulunci sannan ana karɓan jizya a wajensu duk waɗannan suna daga cikin hanyoyin shiga ko kuma ita gwamnati ita ma ta shiga cikin kasuwanci ta ba da kuɗaɗenta a yi ƙirada kai kana da ilimi na ainihin juya dukiya shi kuma wane yana da kuɗin amma ba shi da ilimin juyawa ko yana da ilimin juyawa ba shi da lokacin juyawa sai ya samu wanda ya kware akan juya dukiya ya bashi kuɗin sa an gane sai ya zama to ana juya wannan dukiya ana raba riba to duk wa'annan suna daga cikin hanyoyin shiga hanyoyin samun kuɗi na ainihin gwamnatin musulunci gwamnatin musulunci ba ta samun kuɗi ta hanyar riba an gane bankuna na riba haramun ne gwamnati ta yi amfani da wannan wajen samun kuɗinta saboda ya saba ma ka'ida na musulunci Allahu a'lam an gane ku na'am babun husuma game da rijiya da kuma walƙaza qada'i da kuma hukunci game da rijiya din in ana husuma game da rijiya wani irin hukunci ya kamata alkali yayi حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم man alafa ala yamini yaqtaqidu biha malam ri'in huwa alaiha fajirun laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban man halafa ala yaminin yaqtadi'u biha malam ri'in muslimin duk wanda ya rantse akan wani rantsuwa domin ya yanke dukiyar musulmi da wannan rantsuwa din yayi rantsuwa da Allah amma akan zalunci yayi ne dan ya yanke dukiyar mutum musulmi da wannan rantsuwa din huwa alaiha fajirun ai huwa alaiha kazibun alhali yana mai ƙarya akan wannan ƙarya yake yi Laƙi Allah wa huwa alaihi gadban zai gamu da Allah alhali yana fushi a gare shi kun gane ko kaga anan wajen Allah ta'ala yana fushi fushi irin nasa wanda ba irin na halitta ba khilafan lil ash'ariyya yan ash'ariyya sun ce Allah baya fushi ba a jingina ma Allah fushi sun ce mai jingina ma Allah fushi ya kamanta Allah da halitta an gane ku to anan wajen manzan Allah ya ce Allah wa huwa alaihi gadban to yanzu aka ce manzan Allah yanzu ya jingina ma Allah sifan halitta kenan manzan Allah ya ce Allah yana fushi kai kuma ka ce Allah baya fushi nawa za mu saurara ma saboda haka su ahlus sunna suna ciro aqidan su ne kai tsaye daga cikin littafin Allah da sunna Allah ta'ala cikin alqur'ani ya ce wa ghadiballahu alaihim ko Allah ta'ala yayi fushi da su shi da kansa ya ce yana fushi kai kuma ka ce baya yi to yanzu naka ne gaskiya a antum a'lamu amillah shin da ku da Allah wa ya ku sani to Allah ta'ala ya ce yana fushi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya fika sanin darajar Allah ya fika sanin abin da ya dace ga Allah ya fika sanin abin da ya kori ga Allah ya ce Allah yana fushi kai kuma kace baya yi kaga shi aqidan ka ba na qur'ani bane aqidan ka ba na hadisi bane ka samo aqida ne daga falsafa ka samo aqida daga manya manyan malaman bid'a Allah shi kiyaye kun gane ko aqidan ahlus sunna masu bin fahimta na magabata Allah yana yin fushi wanda ba irin na halitta ba saboda laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir to hadisin na cewa duk wanda ya rantse akan rantsuwa domin ya yanke dukiyar musulmi da wannan rantsuwa ya tauye masa haƙƙi kuma alhali shi ƙarya yake yi laƙi Allah zai gamu da Allah wa huwa alaihi gazban alhali Allah yana fushi da shi kenan zai iya samun nasara a duniya amma kuma a lahira Allah ta'ala zai yi fushi da shi idan Allah ya yi fushi da mutum me sakamakon shi wuta na'am fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila lalle wa'annan da suke siya da alƙawarin Allah da kuma rantsuwansa suna siyar da shi da samanan kalila kuɗi kaɗan suna siyar da alƙawarin Allah da rantsuwansa da kuɗi kaɗan za su iya rantsuwa don su samu ɗan kuɗi kaɗan na duniya na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abun nawa ne alhali ƙarya suke yi na rantse da Allah wannan kayan ana siyar da shi kaza ne alhali ba kazan bane billahi lazi ko riba ban samu tare da kai ba abin da yasa na siyan ma da kayan naga kana da gemu ne kai dan uwa ne ba salafi shi ya sanya na siyan ma da wannan kayan an gane ko alhali ƙarya yake yi to zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi na'am al'aya eh fa ja al-ash'as sai ash'as yazo yace ma haddathakum abu abdurrahman wato menene abu abdurrahman ya baku labari fiya unzilat hadhihi al-aya sai ce game da ni ne aka saukar da wannan aya wannan aya an saukar ta ita game da ni innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan an saukar da shi ne game da ni kanat li bayrun fi ardin ammi li na kasance ina da rijiya a filin dan amminawa daga baya sai dan amina ya ce rijiyar nashi ne idan ka ce rijiyar ba nawo bane yaya za a yi a samu rijiya kuma a cikin gida na ka ce ba nawo bane eh yanzu an je kotu waye mai gaskiya yace ni wannan magana ma mamaki yake bani wai rijiya ne wai amma fa a gida na kuma na wani nan take alkali zai yanke hukunci cewa shi wancan ma da yace rijiyan nashi ne alhali ba gidan shi bane maganar banza yake faɗa a gane sai dai gobe kiyama Allah zai hukunci akwai wasu mangaru wanda ba yanda zaka yi da shi sai ka bawa Allah duk ka na kare kanka ba zai karu ba an gane to irin wannan sai ka bawa yanzu misali an je kotu yanzu sai wannan ya ce to abin da ranka daɗe wannan filin nawa ne wannan gidan nawa ne kuma ni na gina gidan nan shekara kaza da ya wuce to an taɓa samun mutum ya zamanto gida na shi rijiya na wani kaga cikin sauki zai gamsar da alkali alhali kuwa mai gidan ya siya ma ya dan uwan shi da rijiyan kun gane to da mai gidan ya fahimci shaidun sun riga sun mutu da suka san kan magana sai ya zo ya ce nashi ne to in aka je kotu za ce kai da kace rijiyan nan naka ne muna so ka kawo shaida cewa naka ne domin asali mai gida shi ne mai rijiya sai ce gaskiya shaidu na gaba ɗaya sun mutu ta ce to kotu ta yanke hukunci rijiya na mai gida ne in kuma za ka ja da alƙali bismillah kuma duk wanda ka gaya ma zai ɗauke kamar makana ma da hankali mutum yana da gida kuma ka ce wa rijiya na ne kuma tabbas rijiyar nashi ne an gane to ko da alƙali ya san cewa rijiyar nashi ne alƙali ba shi da iko ya bashi dan da maƙa'ida albayyinatu ne alal mudda'i wal yamin ala man ankara to kai da kace rijiyar nan naka ne kawo shaida ba shi da shaida kai ko mai gida ka rantse yace na rantse da Allah in wannan ba gida ba rijiya na bane Allah ya kwashe mu albarka kuma ya san ba nashi bane to sai alƙali ce to bawan Allah ka ji an rantse yanzu rijiya dai na mai gida ne kuma shine asali dama an gane ko to shine sai manzon Allah ya ce masa shuhuduk kai da kace rijiyar nan naka ne ba na dan aminka bane kawo shedinka shuhudaka ai hati shuhudaka wannan maqulun bihi ne bi fi'il mahzuf tagdiruhu hati shuhudaka kawo shedinka kuntu mali shuhud nace ya rasulullah ban da shedu qal fa yamina to tunda baka da shedu fa yaminu to shi kuma zai rantsa to dama wannan shine ka'ida lakin albayyinatu alal mudda'i wal yamin ala man ankara ko to yanzu bawan Allah zai rantsi qultu ya rasulullah nace ya rasulullah idan ya halif in haka ne ya rasulullah zai farantsi ba dan na san halin shi wallahi bai dauki rantsuwa akan ƙarya a matsayin wani abu ba to sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ambaci wannan hadisi cewa man halafa ala yaminin yattadiu biha malam ri'in muslimin huwa alaiha fajirun laqiya Allah wa huwa alaihi sai annabi ya karanta wannan hadisi don wancan bawan Allah ya ji fa anzala Allah zalika tasdiqan lahu sai Allah ya saukar da wannan aya dan gaskata shi ko innal ladzina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah har zuwa dai karshen aya an gane ku na'am babu ismin sabili min babu hukuncin wanda ya hana matafiyi ruwa menene hukuncin sa eh? babu babu zunubin wanda ya hana matafiyi ruwa matafiyi wanda ainihin guzurin shi ya kare ruwan shi ya kare yana jin tsananin kishirwa a cikin daji kuma kai kadai kake da rijiya sai nemi dan Allah ka taimaka mai ruwan da zai sha domin ya tsayar da ran shi daga halaka sai ka hana shi yaya hukuncin hukuncinka tunda mallakan kanka ne kayanka ne rijiyar naka ne sai wannan bawan Allah yana neman taimako shin kayi zunubi ko baka yi ba na'am haddathana Musa bin Isma'il hmm. haddathana Abdul Wahid bin Ziyad an al-Amr qal sami'tu Aba Salih yaqul yace naji Aba Salih yana cewa سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ناجي أبو هريرة رضي الله عنه ينا شيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة متاني أكو الله بايا muku kallon rahama ranar tashin kiyama kaga na ce kallon rahama a ina ka rubuta kallon rahama nan wajen kenan mala ya ƙara wani abu kenan na ce mutane uku Allah baya musu kallon rahama Hmm? kaga abinda aka rubuta mutane uku Allah baya kallon su aka ce amma akwai lokacin da Allah baya ganin mu akwai lokacin da zamu aikata wani abu Allah baya ganin mu alam ya alam bi anna Allah yara inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne to sai aka ce ai Allah baya akwai mutane uku wanda Allah baya ma su bai ma ganin su kenan ko to shine malamai suka hada nusus da suka nuna cewa wato Allah ta'ala masanin komai ne Allah kuma yana ganin komai sai suka tattaro wayannan nusus suka hada da wannan sai to wannan cewa da aka yi Allah baya kallon su ai ana nufin baya musu kallo na rahama sai dai zai yi musu kallo na me na azaba an gane in ka ce Allah baya kallon sai kai shiru ka tauye Allah akwai mutane uku da Allah baya ganin su zai yi mutumin da ya jingina ma Allah rashin gani ya yarda ai Allah baya ma kallon su a'a yana kallon su yana ganin su amma kallon rahama ne bai musu daga ce ai ko kallon shi ban yi ba ai ban yi musu ban masa kallo na mutunci ba misali ha wala yuzakkihim kuma Allah baya tsarkake su walahum azabun alim suna da azaba mai radadi an ce fa Allah baya kallon su Allah baya tsarkake su idan ya zama to Allah bai tsarkake mutum ba ya zama dan mai kenan in tare da shi akwai dattin nan akwai datti tare da shi eh, ina da bai sakamakon shi ya zama to dan wuta ko idan ya zama to dan wuta zai fito daga cikin wutan tun na ce Allah baya tsarkake shi eh? kun fahimci wannan Allah Allah baya tsarkake su kuma suna da azaba mai radadi kenan mutanen da suka aikata wannan zunubi kafirai ne ko musulmai za mu ci na'am rajulun kana lahu fadlu ma'i bi tariq mutumin da ya kasance yana da rara na ruwa yana da sauran ruwa akan hanya idan ya ɗibi ruwa ya ƙoshi yana samun ragowa da yawa ba wai in ya ɗibi kaɗan ruwan zai ƙare ba ya ɗiba zai ɗiba ya biya buƙatar shi gaba ɗaya kuma zai ɗibi wanda zai ajiye kwana da kwanaki sannan ruwan ya ragu an gane ko shine ma'ana rajulun kana lahu fadalu ma'in bi tariq mutumin da ya kasance yana da rara na ruwa akan hanya fa ahu min ibn sabil sai ya hana wannan ruwa ga matafiyi kuma yana ji yana gani matafiyi ishirwa ya kusan kashe shi sai ya hana to wannan mutumin Allah baya masa kallon rahama Allah baya tsarkake shi yana da azaba mai raɗaɗi kun fahimci wannan ko to kenan tunda wato kenan yanzu da zarar mun ga mutum wanda matafiyi ya zo ya nemi ruwa a wajensa kuma yana da ikon taimakon shi bai taimake shi ba za mu iya rantsuwa cewa dan wuta ne shi eh an ce wala hum azabul alim suna da azaba mai radadi eh wasu ta ce wasu bayan manzo Allah ya ce eh salasatu la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim rajulun kana lahu fadlu ma'in bi dari famana'ahu ibn sabil hmm? mutumin da ya kasance yana da rara ruwa akan hanya sai ya hana matafiyi to wannan mutumin yana da azaba mai raɗaɗi. to yanzu sai muka ga wani ɗalibi wato basalafe yana da rijiya ko yana da bohol sai ya to ga wani mutum kishirwa ya kusan kashe shi kuma ya riga ya cika tankin shi wanda tankin nan zai kwana hudu ma yana amfani da ruwan ko kwana biyar sai wannan bawan Allah ya nemi a taimake shi sai ya hana za mu yi cewa billahi lazi dan wuta ne kai kana jiran mutuwa ne kawai mun yi kuskure eh to me yasa muka yi kuskure ba mun yi aiki da wannan hadisin bane eh mun yi aiki da wannan hadisin ne ko ba mun yi aiki da shi bane Hmm? to a ƙa'ida na fassara wato ba a fassara haka nan kawai mutum ya ɗauki hadisi ɗaya ya bar sauran hadisai in ka ɗauki ɗaya ka bar sauran hadisai to kenan ka yi fassara irin na 'yan biri'a, suna ɗaukan abin da ya musu daɗi su ajiye abin da bai musu daɗi ba su ahalu suna suna tattaro kowane irin hadisi wanda ya inganta sai sun tattaro shi sannan su yanke hukunci an gane wannan ko to anan wajen kaga akwai hadisan da suka nuna mana idan mutum yayi zunubi ya mutu yana wannan manya manyan zunuban an gane ko al'amarin shi na wajen Allah ko an samu hadisai an samu hadisu shafa'a an samu kuma hadisan da suka nuna mana cewa mai aikata manya manyan zunubai al'amarin shi na wajen Allah ba a yanke mai hukunci kai tsaye sai dai aikin da ya aikata aikin yan wuta ne shine abin da wannan hadisin ke nufi aikin shi aikin yan wuta ne amma ba lalle bane ya shiga wuta an gane Allah ta'ala na iya tausaya masa ya yi masa rahama ba tare da ya shiga wuta ba idan Allah ya so kuma ya shigar da shi wuta gwargwadon zunubinsa imanin shi ya fitar da shi an gane wannan shine aqida ta ahlus sunna kan wannan matsala amma in ka dauki wannan hadisi ala zahirihi kai fatali da fasara magabata shikenan ka bace dan wani akan wannan hadisin kawai yana iya zama dan khawarij saboda menene ya dauki hadisin sai ya bi gundarin fasarar hadisin bai tsaya ya dogara da magabata ba magabatanmu ya suka fasara wannan hadisi an gane ba ruwan shi da wannan shi dai kawai ya san larabci masha Allah ya karanci luga shi professor ne ustazu doctor ne a ainihin fanni na luga larabci tunda yana jin larabci kawai sai ya dauki hadisi ya fassara shi da san ran shi sai aka ce masa wannan fassara shin kana da imam dan imam ahmad ya ce iyyaka an takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam ka shedinka yi magana ga wata mas'ala baka da jagora ta baka da talab duk abin da zaka faɗa da sunan addini ya zama ka dogara da magabatanmu an fahimci wannan to saboda haka ka ɗauki hadisi shi kaɗai ka fassara ba magabata za ka zama ɗan bid'a haka nan mutum ya ɗauki qur'ani ya fassara ba magabata zai zama ɗan bid'a an gane shi yasa Nasiru Dinin Albani Nasiru Sunna yake cewa da yawa daga cikin mutane sukan ce abu Qur'ani da hadisi sai su shuru yace wannan kuskure ne ka ce wai ayi koyi da Qur'ani da hadisi yace kafin ka zama daidai sai ka ce akan hanyar akan fahimta na salafus salih an gane ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauki hadisi ka fassara amma ka yi watsi da sahabbai ka yi watsi da tabi'ai ka yi watsi da tabi'i tabi'i sunan ka ɗan bid'a gashi hadith din ayan qur'ani ka fasara, hadisi ka fasara amma kuma baka da salaf to wannan fasara naka sunan shi kuskure an gane shine wayattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira kun gane ko to kun ga wannan shine na'am baya da mutumin da ya yi mubaya'a ga shugaba ba komai yasa yayi mubaya'a da shi ba sai dan domin duniya galiban yan siyasa sun shiga nan wajen dan siyasa in kaga yana koda ainihin gwamna ko yana koda ainihin chairman ko yana koda dan majalisa ko shugaban kasa an bashi ne ya shaida idan shugaban kasa ya hana shi to zai shiga kafafen yatsa labarai ya ta zage-zage yana batanci ga wannan shugaba wannan shugaba ko ɗan ƙungiyar asiri ne in yana bashi mutumin kirki ne shi kuma wannan shugaba ko sahabi ne in baya bashi mutum banza ne a wajen shi an gane kuna sauraron an ce ka ce ko kuna jin irin abubuwan da 'yan siyasa ke yi 'yan siyasa za ka ji an ce to da can kana yabon gwamna me yasa kuma yanzu ka juya za ga da yana koda gwamna da zaran gwamna baya yi da shi ba sai ya zama dan adawa ya ta zage zage to irin wayannan su ne mutumin da ya yi mubaya'a ga shugaba ba komai ya yasa yayi mubaya'a da shi ba sai dan duniya kawai wato ya shiga siyasa ne yana goyon bayan gwamnan dan gwamnan ya ringa bashi kwangila gwamnan ya bude mai hanyar samun kuɗi da zaran gwamna bai bashi ba gwamna fa ya shiga uku eh idan har ya bashi daga cikin wannan dukiya zai yarda idan bai bashi daga ciki ba zai yi fushi an gane ko da zaran ya hana shi zai yi fushi ya ta zage-zage in kuma gwamnan ya gano shi sai dan mai waya cewa ya dan zo ana neman shi a sakashin ya sauri ya dan kawo ziyara akwai wani tattauna da za'a yi da shi haka dan tattauna da shi a wannan ranar ya koma gida sai ka ji shiru kuma daga an tambaye shi kan gwamna sai ce ya gyara duk wayannan kurakuran insha Allah an mai nasiha ya gyara me nasiha shine an bashi abun duniya wannan abun duniyan da aka bashi shine fa gwamna ya riga ya gyara duk kokarin da gwamna zai yi gwamna ya titi gwamna ya kwata gwamna ya sawa mutane aikin yi gwamna ya kaza gwamna ya kaza in ta gwamna bai kira shi ya bashi kwangila ba zai ce gwamna bai taɓa yin wani aikin alkhairi ba an gane to irin wayannan su ne wato miyagun mutane wanda Allah baya musu kallon rahama Allah baya tsarkake su suna da azaba mai raɗaɗi a dunkule kenan eh da mutumin da ya tsayar da kayan masarufin shi kayan siyarwar shi bayan la'asar yana siyar da kaya sai ce na rantse da Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa haƙiƙa na wato na bayar da ita a kaza da kaza ai wannan abin da kaga na siyar ma na siyar ma wani mutum dubu talatin kai na siya wa dubu ashirin da biyu har dubu takwas da rage ma wallahi kai dubu ashirin da biyu nan saboda kai duk tare muke aƙidan mu ɗaya, a masallaci ɗaya masallacin malam bako duk muke sallah to wannan shine dalilin da yasa billahi allazi la ilaha illa huwa na siyan ma 22 22 amma mutane da yawa 30 nake siyar musu sai ga mutum gashi da gemu masha Allah ya dage wando dan uwanka ne ya rantsi kaga me zaka yi tunani ba zai yi ƙarya bukatar makaryaci ne kuma kuma inda ko to yace wallahi na bayar da ita akan kaza da kaza na fiyar mu mutane wannan abu akan kaza da kaza fa saddaqahu sai wannan bawan Allah ya gaskata shi saboda ya ji an ce wallahi billahi allazi fa saddaqahu rajulun an gane sai mutumin ya gaskata shi alhali ƙarya yake yi to laqiya Allah wa huwa alayhi gadban ثم قرأ هذه الآية sannan sai annabi ya karanta wannan aya lalle wa'annan da suke siya ko suke siyar da alƙawarin Allah da rantsuwansu da kuɗi kaɗan alƙawarin Allah suna siyar da shi da kuma kuɗinsu da kuɗi kaɗan da da rantsuwansu da kuɗi kaɗan wayannan ba su da rabo a lahira Allah shi kiyaye na'am babu kasrin anha wato babun ainihin gudanan ruwa babu toshe toshe ainihin magudanan ruwa toshe rafi an gane rafi da ake ɗiba ruwa wato a toshe hanyar magudanansa kun gane wannan ai a toshe magudana ana cewa mutum ana ce ana kiran giya muskir me yasa giya ya zama muskir saboda yana toshe hankali la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ana kiran giya muskir saboda yana toshe hankali sukara kokolwinku ya rufe hankalinku ya gushe kun gane so nan babun sakaril anhar wato babu toshe magudanan ruwa toshe rafi na'am haddathana abdullahi bin yusuf haddathana lay qal Haddasa na shihab an urwa an abdullahi bin zubair annahu haddathahu anna rajulan min al-ansar an karɓo daga babban sahabi abdullahi dan zubair radiyallahu anhu ma cewa ya ba da labari cewa lalle wani mutum daga cikin ansar kun ji an ce min al wani mutum daga cikin ansuwar. fa qala zubaira inda nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiradil harra wato yayi kusuma wato yayi ja'in ja sun yi rikici da zubair radiyallahu anhu an gane ko a wajen magudanar ruwa na harra magudanar ruwa na harra harra sunan wani waje ne a madina an gane ko magudanar ruwa na harra akan shi wannan mutumin yayi husuma da da ainihin wa da baban Abdullahi bin zubairu ko ne zubairu dan Awwam wato yi jayayya da dan aljanna hmm? shi Zubairu dan tun a duniya ya san matsayin shi to ka yi jayayya da irin wannan eh saboda haka ya yi jayayya da ainihin Zubairu. shi wannan ansari ne ka kuma ta da kuma ansari su ne mutanen da suka ɗauko manzan Allah daga makka lokacin ana musguna masa an hana shi yada addini suka ce ka zo ƙasar mu ka yada addini zan ba kariya su ne ansar kun gane ko to shi wannan mutumin ansari ne ana gaya ma shi ma yana da matsayi a wajen Allah babban mutum ne ansari ne shi shi kuma wannan kuma dan aljanna ne kuma muhajir ne shi kun gane sai yayi husuma da Zubairu dan Awwam radiyallahu anhu game da magudana na wajen da ake kira harra magudanar ruwa a wajen wannan harra din a madina akwai wani magudanar ruwa to akan wannan suka yi jayayya biha naqal wanda suke shayar da itatuwan dabino da ita فقال الأنصاري sai shi ansari ya ce wa zubair ka saki ruwa ya wuce shi zubairu shi yake sama hmm. gonan zubairu yana sama gonan ansari din kuma yana ƙasa an gane ruwan na wutowa ne daga sama yayo ina yayo ƙasa saboda haka sai shi wannan ansari ya ga cewa zubairu yakan bata mishi lokaci kun gane ko sai zubairu ya tara ruwan zubairu yana yana yana kare ruwan ya toshe shi sai sai gonan shi ya cika da ruwa gonan shi ya koshi da ruwa sannan sai ya saki ruwan gawa ga ansari to shine sai ansarin ran shi ya baci sai ce wa ka saki ruwan ya wuce to ya kamata abin ya kasance eh? Shi ne ka'ida za ma saki ruwan ya wuce kai da kake kusa da ruwa da wanda yake nesa da ruwa ya kamata ya fara shan ruwa. na kusa da ruwa shi zubair yana kusa da magudanar ruwa a ka'idar musulunci shi ya kamata ya ɗibi ruwa ya ƙoshi ya ƙoshi sai ya sakan maɗayan na to ai to an ya bari ya wuce ya zai sha ba shi dabino sai ya sha ruwa da yawa sannan ya wadatu a gane saka sai ya tare dabino ya samu ruwa isasshe sannan sai ya saki ruwan ya wuce kafin ce ne to saboda haka sai shi wannan ba an sare din sai ce ma Zubair ka saki ruwa ya wuce kenan shi yana ganin bai yarda Zubair ya fara sha ba shi ya kamata ya fara sha tukuna shi na shi na nesa sannan bayan ya sha sannan zubairu kun gane wannan ko to fa a alaihi sai zubairu ya ƙi yadda a gare shi na'am faktasama inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kai husuma wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam shin zai yi mutane su rayu ba gwamnati shi yasa Ali bin Abi Talib ke cewa la budda linnas min imam barran kana au fajiran ba makawa sai mutane sun samu shugaba shugaban nan na kirki ne ko na banza dole dai a samu shugabanci an gane sabanin wasu daga cikin kungiyan khawarij suna ganin mutane suna iya rayuwa ko ba shugabanci ga ce matukar mutane kowa ya gyara halin shi to shi kenan za su rayu ba shugaba to a yaushe kowa da kowa zai gyara halin shi kaga wannan magana ma rashin sanin fikihu ne eh an ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni zai yi a ce kowa da kowa ya gyara halin shi dole sai an samu na kirki dole sai an samu na banza kun gane to saboda haka dole ne ana bukatan gwamnati to saboda haka zubai ga dan aljanna nan da kuma shi ma ansari dukan su yan aljanna ne an gane sai suka kai kara sai kuma rikici ya hada yan aljanna da yan aljanna ashe dan aljanna a yana iya fada da dan aljanna ashe mutumin kirki za a iya samun sabani tsakanin mutumin kirki da mutumin kirki zai yiwu kuma dukansu na kirki ne ba da banza a cikin su zai yi ko to shine in ka ce ba zai yi ce gashi ya yi? wannan tun a duniya ma shi dan aljanna ne ka san ko karshe kenan wajen imani wato Allah ya riga ya san halinka cewa kawai kai dan aljanna ne kai an gane ko to wayannan mutane duk mutanen kirki ne gaba daya sai kuma gashi rikici ya hada su ashe kada kai tunanin yaya za a yi a ce mutanen kirki kuma suna rikici to wannan ya nuna kana da karancin sanin fiqh na addini an gane an sanya kotu dai saboda raba gaddama to tun zamanin manzon Allah ake samun husuma kuma sannan kotu ta raba na'am وقال رسول الله sallallahu alaihi wa sallam للزبير سي منزل الله Allah الله عليه وسلم يتي والزبير بن عوام اسقي يا زبير اسقي يا زبير annabi to da an kawo kotuna zan yanke hukunci na musulunci iski ka sha ruwa ya Zubairu. wato ka fara shayar da gonanka sun ma'arsirin ma ila jari sannan daga baya ka saki ruwa zuwa makwabcinka an gane wato ka shayar da gonan dabinanka iski ka shayar da gonan dabinanka ya kai zubair sannan ka saki wannan ruwa zuwa ga makwabcinka wannan shi ne ka'ida an gane ko haka nan in kana da rijiya wato sai ka sha ka koshi sannan ka saka ma sauran mutane ba laifi ba ne in kana da bohol sai tankinka ya cika dam ba laifi ba ne tankinka ya cika dam sannan ka saka ma mutane to amma idan ka saka ma mutane tanki bai cika ba ka kyauta ka shiga cikin babin wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ka fifita dan uwanka musulmi akan kanka wannan ya halatta wannan wannan zaka fi samun lada ma sosai fiye da wancan amma can ana maganar haƙƙinka ne wanda Allah ya baka an gane ko to sai annabi ya yanke wannan hukunci za ku ci bai faru kuma sai shi wannan ansari sai ya jawo shi abin annabi ya yi ya yi fushi da wa ya ji haushin annabi kuma shi ansar ne suna daga cikin mutane suka ce ya rasu rasulullah da mutanen makka sun hana kayan addini ka zo kasan mu zamu ba da ranmu da dukiyarmu da kasar mu har sai ka isa da sakon Allah to ɗaya daga cikin su ne fa ya fushi eh? shin ya hukunci wanda ya fushi da annabi eh to ga wani mutum ya yi fushi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mutumin ansari dan aljanna ne shi to yanzu ya za a yi ga wani bawan Allah ya fushi da mallam yana jan haushin mallam to yanzu ya za a yi an gane to wannan shine abin da ya faru na'am sai shi amfani ya ce an kana da an majid okay ka yanke wannan hukunci dan ya zama dan amin ka ko wato amma wato wato dan yar uwan mahaifiyar annabi ha shi zubair din shi da ne ga yar uwan mahaifiyar annabi an gane ya zama kenan ta ta zama kenan ah, ita amma ita ce ba yar uwar baba yar uwa baban mu ce ita ce amma ta ce dan ya kasance dan gwaggonka wato annabi ya yanke wannan hukunci ne na san kai wa iya zubila saboda ya kasance dan gwaggo saboda zubairu dan gwaggon annabi ne shi sa annabi ya yanke hukunci ya goyi bayan dan gwaggonsa ya hana wannan ansari ansari ya faɗi wannan magana to na'am me ya faru fatanawwala wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya canza nan take saboda ya ku jama'a idan har manzon Allah bai yi adalci ba duniya waye zai adalci idan har kana ganin annabi zai iya zalunta ka to ai a duniya ba sauran adali a duniya gaba daya shi za annabi a wani hadisi yake cewa fa mai ya adil idza lam ya adil Allah wa rasuluhu wane ne zai yi adalci in Allah bai hukun da ya adalci ba da manzansa to ga yanzu wannan mutumin dai ansari ne ya faɗi wannan magana na'am aha kuma qal sannan sai annabi ya ce to tunda abin ya zama haka wato ka shayar ka shayar da gonan dabinin ka ya kai zubairu nan kuma ka tsare ruwan bayan ka shayar har sai ya kai bango hatta yarja yawa ba dai ka ce ni azal ini ban yi adalci ba to bari in yi man gaba daya ya kai zubair ka shayar da gonanka bayan gonan ya koshi ka tsare ruwan ka tsare ruwan har sai ya kai bango tukuna sannan ka saka mai ina ba ta gane sai wasu ka ce annabi ya yi fushi kuma annabi ya yi fushi annabi ya fushin annabi yake shi fushin annabi irin namu ne wani in yayi fushi hankalin shi yakan kushe ma ya rashin adalci to haka annabi yayi la annabi ya yanke asalin hukuncin ne wato wancan hukunci na farko annabi ya dan mai adalci ne ya dan sassauta mai ne ma ya dan kwato wani haƙƙin zubairu ne ya bashi dan a zauna lafiya to amma tunda har ya ce ma wai ba a mai adalci ba to bari a mai haƙiƙanin abin da Allah ya faɗa ya ce a yi kun gane wannan ai to yanzu za a yanke haƙiƙanin hukuncin ne ba wani sassauci shi yasa yake ka shayar da gonanka sannan ka tsare ruwan har sai ya kai bango daga nan sai ka saka maƙwabcinka. an gane wannan to wannan shine hukuncin da annabi ya yanke shine hukunci na ƙarshe kuma na musulunci din sai zubair ya ce wallahi inni la ahsibu hadhihi al-aya nazalat fi zalik yace na rantsa da Allah wallahi ina tsammanin wannan aya ta sauka game da wannan kaga magabatan mu suna ba mu labari game da asbabun nuzul ko da mun karanta ayan nan innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah din nan sanan ko ga wata aya ita ma ga sababun nuzul dinta an gane eh fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum yace a'a na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da zatin sa ha la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru tsakaninsu duk abin da ya faru harka na duniya ne ko harka na lahira in har ba su kai hukunci gare ka ba su da imani summa la yajidu fi yi harajan mimma qadayt sannan ya zama to ba za su ji wani kunci ba a cikin ransu daga abin da ka hukunta duk abin da ka hukunta ba wani kunci za su ji daɗi an musu adalci ba kamar yadda wannan ansari din yayi ba shi ya ji kunci daga abin da annabi ya aikata an gano wannan ko wayu sallimu kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya an gane idan har mutum manzon Allah zai yanke mai hukunci ya ji kunci to wannan ba shi da imani kaga wannan hadisi ya zama raddi ga yan muqallida ko wanda zaka ce musu annabi ya ce sai su ce ma maliku ya ce an gane in ka kawo hadisi suna jin kunci a cikin zuciyarsu daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sun fi son ka kawo musu ra'ayin mazaji sun fi son ka kawo musu ijtihadi wanda zai iya dacewa kuma zai iya kuskure shin ya halatta wanda ya san abin da yake ya gitta maganar manzon Allah da maganar wani duk darajar shi baya halarta. malik mutum ne mai daraja amma ka hada daraja malik da na manzo na ba ku dama ku hada zai hadu bambancin kaman bambancin sama da ƙasa ne in ka rantse ba za ka yi kafa wani ya ce ya ma wuce to idan har manzan Allah ya yanke hukunci sai malik ya faɗi sabanin wannan shin ya kamata ma har ma wanda ya san abin da yake ya ma yi tunanin ɗaukar na malik ne ya bar na annabi tunanin ma ɗaukar na malik bai ma kamata ba kwata-kwata saboda maganar manzan Allah shine asali manzan Allah aka aiko shine ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ce ashhadu anna malik rasulullah ba kama wanda ya jahilci addini sai ya dauki maganar malik ya mai da shi annabi ya yi watsi da asalin annabin da Allah ya aiko to wannan yana daga cikin kurakuran da mutane suka samu kansu a wannan zamani da yawa kuma kai da kake kira a yi biyayya ga manzan Allah a fifita maganar shi akan duk wani mai daraja sai a ce ma kana zagin malamai shi kuma wancan ba a ce mai yana zagin annabi dan in kana zagin annabi to shi ya kamata kuma ce yana zagi in kai kana zagin malamai to shi annabi yake zagi to sai a duba yanzu ya hukunci mai zagin malami ya hukunci mai zagin annabi dukan gaba dai ku je kotu a yanke muku hukunci ce a gaya ma alƙali ga wani ya zagi malami malami wani kuma annabi ya zaga Allah ya sauke kun gane ko na'am to shi ne ko ɗan shara zai ce wallahi a bashi zai zama alƙali billahi lazi akan wannan al'amari to ku duba wannan aya da ku duba wannan abin da ya faru da kyau shin wannan mutumin ansari ɗin yana da imani eh? har ya zo ya faɗi irin wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to cewa da kai anna rajulan rajula al-ansar nan, akwai ruwaya na shu'aib Ya yace kar shahida badran shi mutumin ya halarci yakin badar kenan yaya eh ya nuna dan aljanna ne tun a duniya Fal falyamal alqawmu ma sha'u li anfusihim hum ahlu badrin fala yakshawna min darar dan aljanna ne an gane ko a cikin wata ruwaya na Abdurrahman bin Ishaq an Zuhuri, inda Tabari a cikin wannan hadisin annahu min bani Umayya bin Zaid wa hum badanu min al'aus, shi dan ƙabilan aus ne an gane to cewa an ce a cikin wasu littafai an ce wato sunan shi humayd abu musa al-malmadini yana cewa a cikin zailul sahaba ga wannan wace wannan hadisin yana da hanyoyi la a'lamu fi shay'in min hadha zikru humayd illa fi hadhihi dariq ban san an ambaci humayd ba sai wannan hanya din sai ce wa laysa fil badariyin min al-ansar man ismuhu humayd yace ban sani ba daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar ban san wani mutum ba wanda sunan shi humaid ban san shi ba gaskiya an gane ko yace amma wasu malamai kamar ibni ibni binan wasu daga cikin malamai da a ce sun ambaci cewa wai wato bai halarci yakin badar ba sun ce wai sunan shi sabit bin qais bin shumas ala ce walam ake ala zalika bi shahid amma ba zo da wani shahid ba walaysa sabitul badariyan shi sabitu bai halarci yakin badar ba amma shi ma dan aljanna ne tun a duniya in ma shi ne wasu na ganin sabitu bin qais ne ya faɗi wannan magana wasu na ganin humayd ne ya faɗa imamul wahidi ya faɗa cewa sunan shi sa'alaba bin hadib al-ansari wai a gare shi aka saukar da ayan nan wa minhum man ahada la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakuna minal sadiqi minal yace daga cikin sa akwai wanda ya alƙawari ga Allah wallahi in Allah ya bamu daga cikin falalansa wallahi za mu yi sadaka in har muka yi kuɗi to wallahi za mu yi sadaka mu taimaki addini za mu zamanto daga cikin mutanen kirki ma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallawhum muridun a lokacin da Allah ya ba su daga cikin falalansa sai suka yi rowa da shi suka juya suna masu bijirewa to wai an ce wannan mutumin shine mutumin da ya gaya ma annabi wannan magana to a takaice dai malamai sun ambaci mutane masu yawa wanda da yawa daga cikinsu dai ba su kawo wani dalili mai karfi ba to wasu kuma sun ce wannan mutumin yana daga cikin munafukai ne shi munafiki ne wato wanda yake irin mutanen abdullahi bin ubay bin salul ne zahirin shi musulunci baɗinin shi kafirci sai aka ce to amma kuma a cikin istilahin malamai ba a kiran mutumin da yake munafiki ba a kiran shi ansari mutumin da yake munafiki ba a kiran shi sahabi to wannan mutumin sahabi ne kuma ansari ne shi tun daga an kira shi ansari to wato asalin shi mutumin kirki ne ba munafiki bane kama me yasa ya wannan magana zamiya wato mutumin kirki ne ya zame an gane ko allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wa inda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kawukansu sai su tuna da Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara ga zunubansu wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wace gafarta zunubai in ba Allah ba to wannan abin da suka yi Allah suka yi wa laifi idan suka roki Allah Allah zai gafarta musu an gane ko wannan ansari din yayi zamiya hankalin shi ya gushe ya yi tsananin fushi har hankalin shi ya bushe bai san san da ya faɗi magana mara daɗi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba to amma tun aka saukar da wannan aya an saukar da wannan aya a nuna duk mutumin da ya ƙara aikata wannan ba shi da imani kun gane wasu malamai sun ce to tun inda ya kasance munafiki to za mu ɗauki ayan cewa ba ku da imani kwata-kwata kafare ne ku in ko ya kasance ansari ne to imanin ku bai cika ba a'a na rantse da ubangijin ka imanin ku bai cika ba har sai kun kai hukunci zuwa ga manzo ga duk abin da ya faru tsakanin ku wannan mutumin ansari ne ya samu wannan zamiya an gane wannan ko hankalin shi ya gushi idan hankalin mutum ya gushi sai ya aikata abin da bai dace ba ya aikata abin da yake zahirin shi kafirci ne amma mun san mutumin kirki ne a lokacin da ya aikata wannan abun yana cikin tsananin fushi kuma hankalin shi ya gushi ya zama dauke shi kafiri kaga ga mutum zai saki matar shi cikin fushi ko ya dauki qur'ani ya wurgar cikin fushi an ɓata mishi rai hankalin shi ya gushe yayi tsananin fushi sai ya wurgar da qur'ani ya taka bai ma sani ba kafiri ne kaga annabi Musa yaya eh wa alqal alwa fa alqal alwa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi annabi Musa yayi tsananin fushi fa alqal alwa ya jefar da allo Allah a taura fa littafin Allah ya jefar da shi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama kan dan uwan shi yana janyo dan uwan faraja Musa ila qaumihi gadabana asifa Musa ya dawo da zuwa ga mutanen shi yana tsananin fushi mai tsananin bakin ciki a lokacin na ya jefar da taura kaga jefar da littafin Allah kafirci ne amma annabi Musa ya jefar cikin tsananin fushi bai cikin hayyacinsa to shi ma wannan ansari din yi tsananin fushi sai ya faɗi maganar da bai dace ba ga manzo wanda zahirin maganar kafirci ne za a kafirta shi la innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum maza mubsirun ashe mutumin kirki in dai shedan ya fulge shi ya fada cikin mummuna abu sai ya tuna yayin dandadama Allah zai gafarta masa to wai menene alaka tsakanin wannan da a ce shi dan aljanna ne ya za a dan aljanna ya zagi manzo a ya za a dan aljanna ya ce manzo ba shi da adalci zai yi zai iya zai iya yawa mutum a yanzu ba a samu mutum farkon shi musulunci farkon shi mumini tsakiyar shi fasiki karshen shi mumini annabi ya gaya mana za a iya samu mutum farkon shi mumini tsakiyar shi fasiki karshen shi mai karshen shi mumini karshen shi mumini zai iya ka ga mutumin kirki farkon shi mai kyau tsakiya ya zama kafiri ma sannan daga baya ya zo ya yi nadama ya tuba in dai har an gaya ma mutum dan aljanna ne ba wai ana nuna ma cewa ba zai yi zunubi ba ne zai iya yin zunubi amma kuma zai iya tuba daga wannan zunubi kafin ya mutu tunda dai manzon Allah ya gaya ma dan aljanna ne tabbas dan aljanna din ne wannan zunubin da yayi ba tabbas zunubi ne Allah baya san zunubin amma zai mutu akan zunubin la dan wani zai kuskure ce yaya za a yi wanda aka yi inda gaske an mai albishi da aljanna yaya za a yi wannan laifin zai iya yin laifin ai shi mutum ne an ce mutum tara yake bai cika mai ba goma ta saka za a iya shi ba masu yi bane zai iya hatta kafirci ma zai iya yi daga baya in ya gano kuskuren shi dawo ya tuba dama ana duba mai karshen rayuwar mutum ba wai farkon rayuwar ko tsakiya ba an gane a lokacin da ya faɗa farkon rayuwar shi ne ko tsakiya ko ƙarshe kun gane wannan ko saboda haka wannan mutumin ko da mun ɗauka answari ne shi babu wani matsala an sahabbai dama muna da kyakkyawan fahimta kan sahabbai su ba ma'asumai bane za su iya yin kuskure za su iya aikata kaba'ira za su iya aikata sagair amma suna da hanyoyin alkhairi suna da hanyoyin alkhairi suna da hanyoyin shiga aljanna wanda mu ba mu da shi Allah yana gafarta musu abin da bai gafarta mana ba innal ladzina amanu wal ladzina hajaru a innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lalle wayannan da suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru wayannan da suka tattaro muhajiru sune yan ansar kamar wanda mutumin ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne muminai na gaskiya haka Allah ya kira su to idan suka yi zunubi ba idan wani ya fada cikin zunubi ya fada cikin bid'a ko ya fada cikin kaba'ira ko ko ya fada ma cikin kafirci zai iya tuba insha Allah shi kware da gaske lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara na musamman da arziki mai girma shine aljanna suna da hanyoyin da za a gafarta musu zunubai wanda ba mu da shi kun fahimci wannan ko to wannan kenan a takaice Allah ta'ala ya sa mu gane eh lokacin ba zai gashi eh na gani Allah shi taimake mu amin an riga an gama tambaya sai dai a rike lokaci ya tafi hmm. wannan hukumar da sabana wannan kenan yana nuna cewa kada mutum da shi salaf ne yana kallo za ta ga haƙi shi to dama ai ba ce dan kana salaf bane ka bari a toye ma haƙi in dai kaga za a toye ma haƙƙin ka shi ka nemi haƙƙin ka matsar baka ba hanya na haramun ba haka da laifi kun fahimta ai in dai ka ba hanya na haramun nan ne kuma gizo ke saka eh lokaci insha Allah eh bayan bayan bayan suwa bayan munan wajen wai akwai wanda suka nuna damuwa mana sosai kuwa inda kana shiga facebook za ka cewa mutane da yawa yanzu sun fara kokarin karantar da mutane muhimmancin hadisi ana nan ana ta yi kwarai da gaske ana nan ana ta yi na ai akwai majalis da yawa an yi rududu wanda ba taɓa yi ba akwai wani ana nama ana yi yanzu wajen ƙoƙarin nuna wa mutane muhimmancin sunna da kuma hadarin mai sukan hadisi eh mai kiran hadisi bola eh akwai masu kama suna ma kowanne daga ya kira ya kira baban bola <laughs> wani daga sokoto ya yi wa'azi ya kira malamin da ke inkarin hadisi ya ce baban bola ya miji kasa kasa ya wulakanta shi eh, ba shi ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك